daren juma'a daren sha daya ga watan zulka'ada hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama da shekara 1438 daidai da uku ga watan august shekarar miladiya ta 2017 wannan shine majalisi na 44 daga cikin jirangiyar kasusuwan karatun littafin muhtasar al'ulu lil'ari al-ghaffar wanda malam muhammad nasiruddin al-albani ya yi aikin rairaye shi daga littafin al'ulu na al'umam shamsuddin al-zahabi arba'in da lamba ta arba'in da uku ba da hudu ba ta zaku kuma lafiya wannan shi ne kasir na arba'in da uku littafin al'ulu na al'imam shamsuddin al-zahabi da mutasar ɗinsa suna karantar da mu ne a musulunci dangane da tabbatar da cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaukaka akan al'arshinsa kamar yadda ya tabbata a cikin nasushin alkur'ani mai girma da hadithan manzon Allah sallallahu alaihi wa masu inganci da malaman maganganun malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai da na bayansu su Allah ubangiji ya gafarta musu gaba da za zamu tashi a inda malam ya ce a wal arba'un gaba ta 47 ko kuma limami na 47 daga cikin jirangiyar malaman da ainihin al'imamun zahabi yake kawo mana maganganunsu wajen fassara ayoyin nan da ya kawo a baya da hadithai masu tabbatar da cewa Allah maɗaukakin sarki ya ɗauka akan dukkanin halittu wannan limami malam ya ce a shafii alimamu a muhammad bin idris wanda aka haife shi a hijira da shekara 150 kuma ya rasu hijira da shekara 204 al shafi'i ya rayu shekara 54 kenan a duniya shekarar da aka haife shi hamsin a wannan shekara kuma al'imamu abu hanifa ya rasu an ibn thabit al rahimahullah sannan shekarar da ya rasu 204 nan a wannan shekara kuma aka haifa al'imamu muslim ibn hajjaj al-qushayri sahibu sahih Allah ya gafarta mishi a daidai wannan lokacin shi kuma al'imamu imamu al-bukhari shekarar shi goma an haife shi shekara ta ɗari da ainihin wato casa'in da hudu yana yaro ɗan shekara goma haka Allah subhanahu wa ala yake ainihin hikimarsa da tsarinsa lokacin da wani zai rasu sai kuma Allah ya sa cikin kaddararsa sai wani ya taso kuma daga cikin malamai al-imamu al-jamaluddin al shekarar da ya rasu 1914 a wannan shekara kuma aka a Sheikh Muhammad Nasir Al-Albani Allah ya gafarta musu gaba da malam yace rawar rawa islami abul alhakari al hakkari wal hafiz abu muhammad al maqdisi bi isnadihim ila abi saurin wa abi shu'aibin kilahuma an al imam muhammad ibn idris الشافعي ناصر rahimahullahu ta'ala الله تعالى imamu zahabi ya ce. waɗannan malamai guda biyu al'imamu shekul islam abul hassani al-hakkari wanda sunansa aliyu binu ahmad ibn yusuf al'imamu ali ibn ahmada ibn yusuf shi ake ce ma abul hassani al-hakkari wanda dangantakasa tana tikewa zuwa ga utbatu dan abi sufiyana dan uwan muawiya dan abu sufiyana wanda komanda ne daga cikin dakkan kwamandojin jihadin musulunci utubatu dan muawiya dan abu sufiyar jikan muawiya jikan abu sufiyar wannan malami ya rasu ah, hijiran mazan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama na da shekara 486 kamar shekara 900 kenan da shekara 52 da rasuwarsa al-imam az-zahabi yi tarihinsa a cikin a a'lamin nubala da al'imamu Ibnu asakir a cikin littafin tarihu madinati dimashika babban malami ne garin nasu hakkara da ake ce mashi hakkari wani ƙauye ne a wancan lokaci amma yanzu gari ne a ƙasar turkiya ta wannan zamanin yana da littafi da ya kawo maganganu daga malamai ya ruwaito su da shi da al'imamu hafiz abu muhammadin al-maqadis duk sanda aka faɗi wannan sunan malamai sukan yi ta taɓirza wajen tantancewa ne. akwai malamai guda biyu shahararru masu wannan alkunya kuma dukansu maƙadisa ne haka ce maƙadisa ilimi na musulunci nuni zuwa ga wata usura wasu famili na mutane wanda suka yi ƙaura daga garin jama'i na ƙasar falastinu wanda garinsu yanzu yana cikin ɓangarorin da isra'ila ta ƙwace wa musulman falastinu jama'ila suka yi ƙaura a lokacin turawa byzantine suna zalunci suna kama mutane suna mai da su bayi suka yi ƙaura suka dawo cikin ƙasar sham suka zauna a bakin garin dimashku inda ake cewa a yanzu akwai wani dutse shahararre jabalu kasiyun shahararren dutse ne a tarihin musulunci ana cewa a wurin akwai kaburburan annabawa da waliyai da salihai wallahu alam da suka zo sai suka kafa anguwa ko gari yanzu garin anguwa ce a dimashik ana ce mata salihiyya kakansu shi almakadisi din ya ya kafa wannan gari da anguwarsa da masallacin shi yana kuma karban ɗalibai yana karantar da su tun a wancan lokacin makarantar makadisa ka ce ta yi kama da jami'o'i irin na yanzu na zamani waɗanda akwai ɓangarorin karantarwa akwai jagororin waɗannan ɓangarorin akwai malamai akwai ɗalibai akwai sharɗan karɓar ɗalibai akwai dokoki wanda in ka saba doka ma za a iya koraka duka akwai wannan tun a lokacin ma'ana ka zo sai an bincike ka a ina kai karatu suwa ka sani suwa suka san ka ka gama ana nema a ji all sun kake sannan za a baka dokoki sannan a duba bangaren da ya kamata ka shiga karatun alkur'ani ko hadisi ko fiƙo ko tarihi duka suna da wannan yadda ka ga jami'o'i na zamani sannan akwai tsawon shekarun da za ka yi sai zama an yaye ka wasu kuma daga nan suka zo sun zama malamai kenan a wurin da ma'aikata akwai littafi musamman da aka yi al-maqadisa wa juhuduhum fi khidmati sunna mujalladi babba wani farfesa a jami'ar Dimashq ya rubuta shi sunan shi ya kwanta da suka kafa wannan gari an samu malamai da dama da suka taso a wajen da daga ciki akwai guda biyu shahararru da ake ce musu Abu Muhammad al na ɗayan su shine Abdul Ghani ibn Abdul Wahid ibn uh, uh, ibn ali abdul ghani ibn abdul wahid ibn ali al-maqdisi ana mishi lakabi da taqiyuddin wanda ya rasu hijira na da shekara 600 daidai alkunyarsa abu muhammad mai littafin alkamalu fi rijal kenan da wannan umdatul ahkami da kowa ya sani littafin alkamalu fi rijal wani dindime mai littafi ne wanda har yanzu ba a taba buga shi ba amma ana cewa inda za a buga shi zai kai mujalladi 100 daga kan shi ne al'imamu abu'lhajjaj al-mizzi ya rere littafin shi na tahzibul kamal wanda yake buga shi a cikin wajen mujalladi 40 kuma daga shi ne ibnu hajrin shi kuma ya rere na shi mai suna tahzibu tahzibil kamal wanda yake buga shi a cikin mujalladi 12 daga nan kuma aka sake samun wasu da suka yi reraya irin su zahabi irin su ainihin mughultai da makamantansu duk suna da rairaya daga wancan littafi na tahdhibul kamal wanda al-imamu abul hajjaj yusuf bin umar al-mizzi rahimahullah babban malamin hadisi yayi aiki wajen tarihin malaman da ke da riwaya a cikin al-kutubu sita gaba da su ina fata mun gane wannan wannan littafi asali ne sosai game da ilimi na jarhuwar ta'lim to wannan malamin da ya asali littafin shine Abdul Ghani ibn Abdul Wahid kuma shine mai wannan Umdatul Ahkami as-sughra wannan dan littafin na yan islamiyya mai hadisi 200 da wajen 500 da wajen 20 din akwai kuma umdatul ahkamil kubra sanan taqiqin ainihin mashhur Hassan Al Salman eh, ina fata mun gane wannan babban malami ne jama'a da littafai tayawan gaske na ɗaya kenan akwai kuma Abdullahi ibn Muhammad ibn Qudama shi ma Abu Muhammad ake ce masa wanda aka fi da suna Mufiquddin ibn Qudamah al-Maqdisi bayan shekara ashirin da rasuwar wancan wanda kazin ɗinsa ne shi ma ya rasu kenan a shekara ta shida da ainihin wato ashirin ya rasu ina fata mun gane wannan jama'a ya ne mai littafin al na fiqhun hanabila wanda mujalladi mujalladi wajen goma ne littafi ne na sharhin fiƙihun hanabila da kuma littafin zammu ta'awi wanda na na fi ganin cewa wannan shi ake ne domin shi ne da ke da a aƙida wanda suke ruwaya irin waɗannan maganganun kamar littafin zammu ta'awil din shi ne kuma littafin lum'atul i'tiqad alhadi ila sabilir rashad ɗan karamar littafi shi ma shahararre sananne da littafai da dama dukkaninsu al-imamu zahabi yayi tarjuma a cikin littafinsa sa tazkiyatul hufaz da kuma littafin siyaru a alami an-nubala Allah ubangiji ya gafarta musu gaba da wa ɗaya daga cikinsu ne amma bisa tarjihi mufikuddin ibnu qudamah al-maqdisi a cikin littafin zammut tawil ko makamantansa dukkanin waɗannan malamai sun ruwaito bi isnadihim ila abi thawri da isnadin su taryan zuwa ga al-imam ibrahim Ibn khalid Ibn abil yamani al-baghdadi wannan shakabsin da suna abu thawri wanda babban malami ne daga cikin ɗaliban al'imamu a shafi'i shi ya yada ilimin imamu shafi'i a duniyar bagadaza musamman ya rasu hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa ala'ali wasallama da shekara 240 al'imamu ibn hibbana ya siffanta shi a cikin kitabun na shi yake cewa huwa ahadu a immatin duniya fil ilmi wal fiqhi walwara haka ibn hibana ya safanta shi a cikin littafin shi mai suna uh, kitabu ya ce ɗaya daga cikin imaman duniya ne a wajen fikihu da ilimi da taka tsantsan al'imamu abu dawud da al'imamu ibn Maja su fitar da hadisan shi uh, al'imamu zahabi da ya zo tarihinsa a cikin littafin uh, ainihin wato abin nan da yi littafin da ya yi mai suna arwatul mutakallam fihim bima la yujibu rad arwat fihim bima la yujibu mu kiyaye juz'i ne guda yana da bambanci da tafin al-Imam Zahabi wato al Ihtida a cikin Mizan yana kawo waɗanda aka yi magana a kansu cewa suna da rauni ya tabbatar ko ya kore amma a cikin wannan juz'in mai suna ar mutakallamu bihim fihim bima la ji rad yana kawo malamai ne kawai amintattu waɗanda wasu suka suke su waɗanda bai da su kan ba ina fata mun gane to da ya kawo shi anan sai magana akan ya maida martani ga al'imamu imamu Abu Hatim ar-Razi wanda Abu Hatim yayi ta'annuti wajen sukar Abu sauri Allah ya gafarta musu gaba daya inda yake cewa ai shi abu saurin kawai malamin fikihu ne daga cikin ashabun ra'ayi wata rana ya dace wata rana ya kuskure da haka ba a lissafa shi a cikin malaman hadisi za a biya tabbatar da cewa a wannan a farkon al'amari ne da yana koyan ilimi na fikihu tsura na su abu hanifa bayan zuwan shafi kasar bagadaza sai makalewa shafi ya koyi ilimi mai yawa daga nan kuma ya zama malamin hadisi duk da ike shi kanshi a biya ce amma fa ba shi daga cikin manyan malaman hadisi waɗanda suka shahara da hadisi amma dai ya san abin da yake ah, sannan akwai magana da zaɓi ya yi dangane da wasu malamai sun yi ramzi akan cewa muslim ya yi riwaya gare shi a cikin mukaddima alimamu zaɓi ya tabbatar da cewa a cikin sirar alamin dubala kenan ya tabbatar cewa ah, wancan da muslim ya ambata a cikin mukaddima ba ba Ibrahim ibn Khalid Abu Thawr bane a Ibrahim ne ibn Khalid al-Yashkuri wanda wani ne can daban ba Ibrahim ibn Khalid al-Baghdadi bane ta ba ta mun gani wannan magana mutane ba su san su bara ba su aka ji ba a kabbara to na'am Eh. nawa ne ok tahqiqin samir ko jazakumullahu khairan wa nace mashhur ko eh, eh tahqiqin samir ne samir eh, bin amin az-zuhaili jazakumullahu khairan so um wa abi shu'aib kilahuma an al-imam muhammad ibn idrisa muhammad ibn idrisa ash-shafi'i nasir al-hadithi rahimahullahu ta'ala da shi abu thawr da abu shu'aib su biyun daga al'imamu muhammad ibn idris shafi'i malamin nan mai taimakon hadisi malamin nan mai cima wato mai taimakawa hadisi ɗan gani kashenin hadisi rahimahullahu ta'ala Allah Ubangiji ya gafata ma al'imamu shafi'i ƙala a shafi'i ya ce alƙaunufin sunnati allati ana ala'i. bayani zance dangane da sunna wacce ni Muhammad ɗan Idrisa ash-Shafi'i nake rayuwa da addini na akai wa ra'aitu alaiha alladhina ra'aitu. kuma malamai na waɗanda na gansu na ji karatu daga gare su na gansu akan irin wannan tafarki suwa ne yace mithlu Sufyana wa Malik Kamar al-Imam Sufyan bin Sa'id al-Thawri da al-Imam Malik ibn Anas al-Usbahi manyan malamai wa da wasunsu al tabbatar da cewa bi shahadati Allah ilaha illallah suna shaida cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai shine ubangijin kowa da komai wa anna muhammadan rasulullah kuma cewa annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallama annabin Allah ne manzo na Allah subhanahu wataala wa anna Allah ala arshihi fi sama'i kuma cewa Allah ubangiji yana kan al'arshinsa fi sama'i a saman samansa wannan fi anan da ma'anan a saman kamar da Allah yake cewa wala usallibannakum fi juzu'i ai ala juzu'in kan ina fata mun gano ya yaqrubu min khalqihi kayfa sha Allah yana kusanta zuwa ga bayinsa yadda ya so wa yanzuru ila samai dunya sannan Allah yana saukowa zuwa sama ta ƙasa kaifa sha yadda yaso wa zakara sa'ira al-i'tiqad suka ambaci sauran aqidojin Imam Shafi zama muhallin shahidi shine magana akan cewa Allah yana sama sai malam yace wa bi isnadin la a'rifuhu an al-Husayn ibn Hisham al-Baladi qala hadhihi wasiyatu shafii أنه يشهد أن لا إله إلا الله فذكر الوصية بطولها وفيها يتي هكذا نكما إن جاء الإمام الذهبي وبإسناد لا أعرف يتي كما سيس أبو أبو الحسن الحكاري da al'imamul maƙadisi suka ƙara kawowa da isnadin da ban san shi ba akwai wasu mazaje waɗanda al'imamu ainihin wato azhar bai san su ba Allahu akbar an al-husayn ibn hisham al-balad yace daga al-husayn ibn hisham wato abu ali kenan al-husayn ibn hisham ibn amr al-baladi sunan garin su kenan balad qala wannan malami yace shi ma daga cikin ɗaliban shafi'i ne yace hadhihi wasiyatu shafi'i ga wasiyar al-imam shafi'i annahu yashhadu an la ilaha Allah al shafi ya ce na shaida cewa babu abin bautawa bisa gaskiya da cancanta sai Allah shi kadai fa zakara al-wasiyata bi ya ambaci wasiyar da tsayinta wa fiha a cikinta aka ce qala al-hakim sami'tu al-asamma يقول سمعت الربيع يقول سمعت الشافعي وقد روى حديثا فقال له رجل تأخذ بهذا ya aba abdullah faƙala idara waitu hadithan sahiha an rasulillahi sallallahu alaihi wa ala'ayi wasallama falam a hudbi fa'ushidukum ala anna aƙali ƙarra ba ƙala al abu abdullah hakimun na buri saburi babban malami daga cikin malaman suna ya ce sami ito la'asamma na ji malam ɗan kurma wani ne al'asam da zarar an faɗi al'asam a cikin makarantar imamu shafi'i wanda za ka fara tunani shi ne abul abbas muhammad ibn yaquba an Buri? wanda malami ne daga cikin manyan malaman hadisi ya rasu hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa ala'ayi wasallama ta da shekara 177 tun yana ɗan shekara 21 ya kurmanci kurmantaka wadda baya ji amma yana magana na fata mun gane wannan a dai lokacin kuma ya riga ya gama koyon karatun shi baya ga ka sai da shekara saba'in a duniya yana koyar da hadisi in kada da wannan shekaru ashirin ɗin da ya yi sai da shekara casa'in da ɗaya da aka ya ce duka riwayar sa min lafzihi shi yake karantawa ɗalibai suna ji ba a mushi alkiratu an shekhi ba a ja mushi batu domin tun yana ɗan ji yana ɗan ji ha aka wayi gari ko da jaki ya tsaya kusa da shi ya yi mai suna kukan jaki kuka kawai ko kukan jaki baya ji <laughs> kakawa san mu ta lalace yanzu ba mu kukan jaki musu shi kuka kawai nawa ne ne haniniya na doki ko to kuka abin shi a kukan jaki ne kawai aka ce jaki da tsaya kusa da shi ya kuka ka gane kukan jaki ba yi da daɗi inna an karin aswati da sautul hamil sannan kuma akwai eku eko akwai kara amma ba zai ci ba duk da kuma aka yi ci gaba da karantarwa ɗalibai suka taru gadi ya ba da labarin cewa ɗalibai sun taru cin kus a gaban shi ya yi shekarar shekaru a kartar da ilimin musulunci wangiji allah gafarta mai da zaran ka ji an ce in dai ka ji hakim ya ce sami'tul asam to sunan malam wannan ne malam dan kurma malamin su su hakim abul abbas al asam muhammad ibnu yaquba an-naisaburi shi don dan kana da wata aha wani dan rauni a cikin wato physical challenge ko ainihin disorder ba ka mai da kanka misaki yadda muke a nan kasa da mutum ya dan samu wata matsala hannun shi ya dan lankwashe ko kafa shi ta shagide balantana kuma ido shi zan sai ce shi musaki ne sai dai bara sai ya wulakanta al'umma ma ta wulakanta shi alhalin kuma yana da yadda zai rayu cikin karamus. wannan mummunan al'ada ce ya kamata mu rabu da ita jama'a ka ji malaman nan da dama da gaske malaman hadisin kana kan tarihin su wani mai hannu ɗaya ne wani mai ido ɗaya wani bebe ne kamar wannan wani gurgu ne wani talaka ne ko duk bayi da kosis sisi amma da aka ba sa zama almajirai masu bara ko ɗan ganzo ko masu tare kwana da bakin ATM tashan mota da gidan mai da masu tsaya kofa gidajen mutane tun ma suna zuwa gidajen attajirai hasun kuma suna zuwa gidajen talakawa yan uwansu kana talaka yana talaka sai ci zai bara ce ka kuma gane da kyau zama wannan duka mummunan ɗabi'a ce da dukkan nau'o'inta kuma dole gwamnatoci da shugabannin al'umma su ya kamata su tsaya su hana wannan mugun tunanin don kashe tunanin al'umma ne duk sanda ka zama wato ba ka da tunanin initiatives na kai da za ka samu kanka mafita sai dai ka ka anshi ko ɗan ƙanzo da kwandala da taro da sisi a hannun mutane da na farko ka zama musu bade ka zama musu matsala kuma ka zama matsala a kanka za ga wani kana so ma ka gaishe shi ne a ya amsa don tunanin kada ka roƙe shi Allah wani gizo tsaye da haka wannan kaji babban malami ne amma kurma ne shi kuma ya ce sami'atul rabi'a na ji al'imam al-rabi'a ibn suleiman al-muradi wannan babban malami ne shi ma a cikin malama hadisi kusa al'imam shafi jama'a ya kharraja manyan malamai a makarantarsa akwai wannan arrabi' babban malami ne rabi ibn sulaimana almuradi ya da hadisi a cikin tafin abu dawuda da ibn maja da nasa'i da tirmidhi duka waɗannan sun ta da hadisi shi abu dawuda tirmidhi nasa'i ibn maja ya daɗe shi ma a duniya yana karantar da ilimi da yaɗa shi amma kamar da zahiri ya faɗa ya ce walakin ma huwa bi ma'adudin fil huffaz ba shi daga cikin lissafin manyan malamai su fadi su shukuba su ainihin wato maliku na anasin su ɗan dan yana bai cike lissafin su amma ya daɗe yana karantarwa ya rasu a watan shawwal bayan ƙarama sallah ta shekara ta 270 Allah ya gafarta mashi zabi ya ambace shi a cikin siru alamin nubala nan yi wannan magana ya ce kuma saboda haka na ambace shi a nan da kuma cikin at-tarkira duk da bai kai hafizi ba amma ya shahara da karatawa don ka gane jama'a karantarwa tsayawa ce da dagewa ba sai kana da wani ilimi mai ɗimbin yawa amma ka dage a kan iya abin da ka sani ka koya wa shi da ikhlasi da himma sai Allah ya samu shi albarka arabi ibn sulaimana ya ce sami'tu shafi'i wa qad hadithan wata rana ina muna zaune a makarantar shafi'i sai ya ce haddasa na fulanin ƙala haddasa na fulanin an fulanin anin nabi sallallahu alaihi wasallama kaza ce manzan Allah ya ce kaza sai wani dan takife jama'a yana zaune a wajen sai ya ce ya aba abdullah ce Allah shiga fata malam ta'khudhu bi hadha ya aba abdullah yanzu nan malam sai ka aiki da wannan hadisi yanzu kai sai ka aiki da wannan hadisi ire da ake faɗa yanzu ma'ana ana neman stamp ɗin wani malami kama aiki da shi ana neman ya zama ana yayin shi ana neman a ji wane ne taɓa yake shi ya shafi ya ce musu idza rawaitu hadithan sahiha an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam falam a'khudh bi fa ushirukum anna aqli kaddawa in kuka taɓa jina ni Muhammadu dan Idris Shafi na royaci wani hadisi ingantacce daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma kuma na ce wai ni ba zan aiki da shi ba to ku shaida daga ranar ku shaida cewa ni ma shi ne shine ma'ana duk wani wanda zai ce ga hadisi ingantacce ba zai aiki da shi ba to ma ku ce? wal da dama hauka nau'i nau'i ce wannan ba ku ya zama akwai aljani a cikin kwalwarsa wanda ya riga ya je na ɗaiɗaya kwalwa ya hana ta yin function yadda ya kamata ko kuma ya zama wata jijiya ta murɗe a wajen training a gidan soja ya taɓa faɗo wahala ko kuma ragowa hatsari ne ko mun gane da kyau zama ko kuma yadda yana yaro ƙiriniya ta mai yawa wataƙila garin ƙiriniyar yarinta akwai talaka a gadon bayan shi da tsinki da aka ƙwaƙwalar shi ba ta aiki da ya kamata to shi ne zai dinga faɗa irin wani maganganun cewa ga hadisi amma ba za a aiki da shi ba saboda wani bai aiki da shi inda ya inganta kawai sai aiki wannan shi ne gaskiyar da jama'a idan hadisi ya inganta kawai sai dai aiki Allah ya tsare a shekul albani ya ta'aliki yake cewa qultu akhrajahu aidan ibnu abi hatim fi adab shafii wa manaqibi al-imam ibnu abi hatim ar-razi ya fitar da wannan ainihin kissa ila yau a cikin tafin shi mai suna adabu shafi'i wa manaqibi da dubban imam shafi'i da kuma manaqibinsa akwai malamai da dama zamu zo insha Allah daga karatu na gaba kamar da na ambata wanda yake tafin siyaru a alamin nubala a mujalladi na goma farkonsa a bugun masu risala na su ainihin dr bashar awad ma'aruf da sauran tabakarsa ta muhakkikun wannan dai asalin siyaru alamin nubala da aka sani a mujalladi na goma za mu zo kanta tarihi mamu shafi yana da yawa tarihi wajen shafi 95 ne za mu kokarin rere shi ko da ya kai mu karatu ɗaya biyu uku hudu biyar ba za mu gaggawa ba insha Allah dan ɗaya daga cikin a'immatu duniya ne mai ilmi kuma a zahirin gaskiya mutane ba su san shi ba sanin da ya kamata so baya ga shi kuma akwai littafai da zamu ishara zuwa gare su waɗanda malamai suka rubuta dan tarihin shafi'i kamar wannan na ainihin ibnu abi yatim razi sannan akwai al-hafiz al-khatib al-baghdadi mai littafin al-ihtijaj bi shafi'i wannan ma mas'ala ce da zamu so mu itirafi zuwa gare ta me yasa bukhari da muslim ba su rawaito hadisan shafi'i ba a cikin littafansu duk da ya gabace su yana cikin kuma riwatu Fekat. akwai kuma littafin ainihin wato tarihin da abubakar al-baihaqi na al-imam shafi'i mai suna shi ma adabu shafi'i akwai kuma al-imam al-iri wani ainihin ba misri shi ma sunan shi kenan adabu shafi'i akwai kuma na ibnu shi shine ta'asisu ainihin ah, ta'asisu abin nan subhanallah sunan shi ya bace mun fi zikiri fi dhikri muhammad ibn idris asasu ta'sis amin asasu taqdis fi zikiri muhammad ibn idris juz'i ne gudana na al-imam ibn hazm wanda shi ma ya tarjama imam shafi'i da sauran tafi da dama da littafin al-intiqa fi fada'ili athras al-a'immat al-fuqaha na ibn abd al-barri an-namari da sauran tafi dai waɗanda suke na zamani ko na dacin za mu ishara ya zuwa gare su waɗanda ba a samu tarihinsa to alimamu shafi'i jama'a babban malami ne a cikin malaman duniya don haka an ba da kudawa kwarai wajen tarihinsa kar kuma manta za mu ji cewa kuma bayan babban malami ne kuma jinin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam da kuma irin rigingimun da suka faru tsakanin shafi'awa da hanafawa suka zama rigingimu kamar yadda kasan na siyasa kamar 'yan santsi da 'yan taɓo ko pdp da ampp ko apc da cpc ko duwace ce ko kwankwasiya da galgujiya haka dai a kyar rigima ko har da kai ma suna haramta wa junansu auren juna suna haramta wa junansu bin sallah juna har da kai ma an samu wanda ya kowa kuma zakewa a cikin ɓangaren ya ce to ya halasta ba hanafi ya auri mace ba shafi'iya kiyasi akan halascin musulmi ya auri kirista ta mace ya ce, amma wala ya zuza aksu zalik har kararraba za ka ji aljaman suna cewa ƙala ashabuna to idan ba shafi'i ne yana nufin shafi'awa in ya gama kawo ra'ayinsu sai ce wa ƙala husumuna abokan hamayyanmu kuma sun ce to yana nufin hanafawa har kashe-kashe an yi akan wannan rigingimin karanta littafin ainihin wato a wanda wa na ibn za ka ci wannan labaran da littafin nafqu tib an ghusn an da ar ratib shi ma wannan malamin ya kawo maganganu kan rigingimin da aka dinga a Misira an yi wannan rigima a Misira, a sham a iraki duk mu kawo a takaice ma tarihin ya yi musulmi suka rarrabu zuwa ga wannan mazabacin Allah da mu takaita wannan bayanan Don mutane su samu ido akan me ya kai gama a ce wai Najeriya malikiya ce a ina ka samu wannan Najeriya Maroko Malikiya ce eh, Makka da Madina su kuma Hambaliya su kuma kasa kaza su kuma Shafi'iya da sauransu ya aka musulmi sai kai ga wannan ta tabar zama tukuna kuma mai matsayin wannan addinanci wanda tun ana samun malamai yan takife ire-iren waɗannan yan takifan na yanzu masu bololin nan har aka zo aka samu malamai na gaske sun shiga cikin wannan rikicin irin su iya iyakus al bi Allah ya gafarta mai an tafin tartibul madari, ya kai ga yana so sai ya nuna cewa mazhabin maliku ne kai za a aka zo aka samu wasu na baya bayan nan irin irin su kautsari zahirul kautsari wanda majnun abu hani abi hani ba kenan ake ce mishi kamar da muke da majnun malik wa ina fata mun gane in dai kace abu hani ba to kai wancan shi zai ji jikin shi ba na ya yayi ta hauka yayi ta hauka kasan misra Allah ya gafarta mai ya mutu wajen shekaru 60 ko 70 da suka wuce ya yi rigingimu sosai da malamai su su ainihin al'imamu a shekul albani su su ahmad shakir da makamantansu da duk wani malami da zai ce sunna ko kuma ya faɗi wata marhaba daban ba ta ba ta abu hanifa ba sai da rigima da shi sai ta kai wannan malamin hadisin ƙarya ƙarara yana nema ya inganta shi kamar da kafin shi aka samu badruddin al'aini mai sharhin bukhari shi ma yi wannan kuskuren allah ya gafarta mashi hadisin wai annabi wai ya ce wai za a yi wani mutum mai suna muhammad ibn idris shafi wannan mutumin dujal ma bai kashi shari'a cikin al'umma ba wai wai shafi kenan muhammad ibn idris sannan kuma za a yi wani mutum mai suna nu'man ibn thabit ce wannan huwa siraju ummati shine fitila al'ummata kai daga ji hadisin ka san annabi zai faɗi wannan magana amma suka ce to ai dai ko bai inganta ba dai ai dama dai kamar da shi zahir kansa yake faɗa abu hanifa ya fi kowa mabiya a duniya da haka ai ya zama fitilla ai ya zama jagora da mai fitilla abin za a saka a gaba ai takin da ake mishi ma imamul a'imma ai ya ma riga sauran ai kaza kaza kaza kowace mazhaba suna da irin wannan takabar zuwa malikawa su dinga hujja da hadisin hadisi da yake da cikin sunan tirmidhi cewa yushaku an yadriban nasu akbadan ibli fala aliman aliman a'laman min alimin madina mutane za su dinga dukan hantar raƙuma su yi tafiya ba su samu wani malami da ya kai malamin madina ba sai su ce to maliku wasu kuma sun manta ma akwai wasu malamai kafin maliku da ake fasara da su su biya da tsauri amin su abin nan zuhuri kafin zuhuri ma sa'idu dan musayyab da kuma wannan azahidul umari wanda karinin maliku ne sun yi zamani da maliku jikan abdullahi dan umar abu ma kawo kan maliku to duka ba kawo wannan bai inganta ba su kuma shafi'iya suna hujja da hadisan ingantattu wanda ba sa bada wannan ma'anar kamar hadisan da suke magana akan cewa la tuqaddimu la taqdimu quraishan walakin qaddimu kar ku shiga gaban quraishawa ku sa su a gaba da kuma hadisin al-khilafatu min quraish wannan hadisai ne duka ingantattu al-imam al-hakim ne sabu ya fitar da su da wasu malamai amma abin da sai suke nuni zuwa gare shi shugabanci na hukunci na wilaya ba malanta ba ina fata mun gane amma sai shafi'awa su juya su zuwa ga malanta malamai na mazhabin al-imam ahmad ibn hanbal su da yake malaman hadisi ne su ba san su da wannan da wannan kwashe-kwashen ba ba za ka iya daga wani malami a cikin hanabila wanda ya rubuce-rubuce don irin wannan ta'asubanci ba duk da yake ba ba a ce su ma ba sa yi ba musamman jahilan cikinsu banda malaman jahilan gari ka dama kawai suke fitina yi mato mabiya amma malaman ba su yi wannan ba amma jahilan gari sun yi rikici-rikici sosai da shafi'awa ta kai ma a zamanin al'imamu tsabari saibu tafsir abu jafar da tsabari sa'ad da ya rasu hanabila suka hana a sha makabartar musulmai suka mai shari suka ce dan shi'a ne an dauko gawar shi suka zo suka tara makabartar da makamai suka ce wallahi ba za a rufe shi a nan makabartar ba dan shi'a ne me laifin mai musu ya yi littafi ya sa mai suna ikhtilaful ulama yana kawo mazhabin malamai yana kawo wa yana tarji sai zama gaba daya babu maganganun al-Imam Ahmad a ciki sai suka tambaye shi a ah, to ina maganganun malaman mu sai ce ai shi ba faqihu bane ai Imam Ahmad ai ba faqihi bane ai malamin hadisi ne irin wannan magana da ake faɗa din to sai wanda ya tunzura su fiye da abin da ya zama uzurin aqbahu min zambin suka tasa shi gaba da sharri da kage suka hana ainihin wato ya zauna lafiya an dade ana malamai haka da ya mutu suka hana arbin gawa shi a wajen rigingimin su ibnu abi dawuda abubakar ibnu abi dawuda da su ibnu manda da su ainihin abu na ainihin asfani da akan wannan bakin dan makhlad a kasar misa a kasar andalus malamai malamai fa masharranta malamai irin wannan malaman da ake da su suka haɗa mai gayye ɗan iskan gari aka je gidan shi aka dinga jifa sai da aka aiko da mufo za a ce kenan ko operation yaki suka zo suka tarwata kowa sarkin garin yayi aka tafi da malama aka je aka ce me kai musu ina karantar da littafai ne wani littafai ne musulun imam ahmad da musulun da ibn abi shayba sune littafan da aka ce yana karantar da sharri matsalan bai matsala ne daga yana ya kasar nan ko abin da ba a kai gare shi ba ji ba in tukuna sai sarki ya ce to karanta mu jirin karatun ya karanta ya karanta ya ce ta wannan alkhairi ne ya ce wannan ai alkhairi ka kawo mana ya ce ka je ka karatun ka aka ba shi tsaro aka ce je karatun shi sannan baki dan makarar ya zai dinga karantar da hadisai shi ya kawo ilimin hadisi ka sa'an da su karanta yin shi a cikin wancan tafin a tib min gusnil andalusun ratib da littafin siru alamin dubara, da littafin ainihin wato abin nan husnul muhadara fi tarihi misra wal qahir na al-imam iya ka wannan maganganu da wannan labaran akwai ɗaya malamin wanda saboda in yana sallah yana daga hannaye a wajen kabarbari malikiya kuma sun ce ka daga ya da cikin abin da laisar amadu alayhi da madina ko sai kawai sarkin lokacin ya ce a je a gane wala ya sake ganin shi ya daga hannu sai ya sa an dafi hannu shi ku mai zafi ta tara kayan shi bugar cikin dare zagara ya bashi sa ya bugar alhakam bulo hisham sarkin andalus ya taɓa rubuta saƙo aka rarraba masallaci cewa man kharaja ala madhhabil malikiya fala yulumuna nafsa illa nafsa duk wanda ya fita daga mazhabin malikiya duk abin da ya faru da shi to kai zargi kowa sai kanshi ya jira abin da zai faru amma da malikiya ta zama jam'iyya jam'iyyar gwamnati su dirin waɗannan suna ina fata mun gane jama'a a takaice dai hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaba da ra'ayin kowa ka'inan man kana yawwa kamar da ibnu abin zai ke cewa kar ma a ce wai hadisin yana goyen bayan ra'ayin wani a sai dai shi ra'ayin ya goyi bayan hadisi ko kuma ra'ayin ya saba hadisi shi ra'ayin a ce yana da matsala a rikirkita ra'ayin ka a rikirkita hadisin a yi wurgi da ra'ayin kada a yi wurgi da hadisin malam ya ci gaba da cewa hadha isnadun bin sulaiman ربيع بن سليمان المرادي به وهذا اسناد صحيح اخرجه واخرجه غيره ايضا kama تراه في kitabi صفه الصلاه yace har ila yau da wani ya sake fitar da shi kamar da zaka gashi a tafin albani sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallama min at-takbir at-taslimi ka annaka taraha wannan littafi ne da aka sani wanda a mukaddimarsa a shekul albani ya kawo maganganun kusan dukkanin waɗannan malamai waɗanda suka yi magana akan muhimmancin bin sunna su ainihin abu hanifa ɗin da malik da shafi'i da limamu ahmad ibn hanbal da maganganun da ya ɗauko daga littafin iqadul himam na limamul fullati sai malam ya ce ibn khuzaima wa idda sami'tu yunus yaqulu qala shafii la yuqalu lil asli ne wannan lima wala kaifa za ga ya rubuta da al'asi daga al'imamu ibn khuzaima imamu al’imma da shi da wasu malamai da dama ya ce samitu yunusa ragaran ma da an ce yunusa makarantar imamu shafi to yunus guna abdul a'ala ke yunus guna abdul a'ala sadafi yunus ibn abdul a'ala abu musa sadafi wanda ya da cikin zalun muslim da nasa'i da ibn majah malam imamu ya yarwa da gare shi ya daga cikin kharijai na makarantar imam shafi'i kuma ɗaya daga cikin wanda sun karanci riwayar warshi a gurin warshi wannan masanin kira'a mai riwayar warshi daga nafi'u ya rayu shekara 94 yana karantar da ainihin sunna a duniyarsa ya rasu hijirar manzala sassan ta da shekara 264 insha Allah Allah ya gafarta mishi ya ce shafi yana cewa la yi ƙalu lil'asli lima wala kaifa ba a ce ma al'asu shi ne ƙwar'ani da hadisi ba a ce ma lima don mai ƙwar'ani ya ce kaza wala kaifa ba a cewa ina da ni yaya ƙwar'ani zai ce Allah yana sama ai ba zai yi ba ba ka ɗariƙa suke cewa yaya hadisi zai ce kaza Yaya hadisi zai ce annabi sa zai dawo yaya hadisi zai ce kaza yaya hadisi zai ce kaza to irin waɗannan maganganun ba a faɗansu game da asali game da nassoshin Alƙur'ani da hadisi ba a faɗa haka a ƙa'ida addinin Allah amma maganganun malamai su ne ake cewa ya ba su faɗi wannan su ne za su zama wato subject to abin da gyara za a iya din su za a iya tantance da ke cikinsu mai daidai mai ba daidai ba amma maganganun manzo Allah sallallahu alaihi ba sa karban wannan duk abin da manzon Allah ya faɗa kamar yadda ibnu abin izai yake faɗa ya ce ka lissafa kanka kamar kai annabin yake gaya kamar kai ne abu hurera ko aisha ko jabi da manzon Allah ya faɗa ba ya ce a wannan lokacin za ka ba tunanin cewa sai ka je ka gaya wani ya yi da tukuna sannan ka aiki ko sai ka faɗi fahimtar wani malam ya ce al'imamu a shekul albani ya ce ƙultu min humubu abi hatimin wa idda ɗin nan daga cikinsa akwai Ibn abi hatim ar-razi a cikin al-adab shafi na 233 wa qala yace kuma zada abi fi hadithihi an yunus an shafi Ibn abi hatim yace babana wato baban shi abu hatim razi kenan ya ƙara a cikin nashi riwaya daga yunus ibn abdul a'la daga shafi yace inna ma yuqalu lil far'i lima reshi shi yake ce mallima fa idza sahha qiyasu ala al-asli saha wa kamar bil hujja reshi shi ake cewa dan mene idan ya inganta kiyasin shi da aka yi akan asali to sai a karba mana dan wani ya ce ai mutanen Madina ba sa yin kaza sai a ce to me yasa ba sa yi akwai sunoni da dama da mutanen Madina suka yi aikin su dan wani ya ce ba a yi a garin su kun san cewa jama'a a nan ƙasar Afirka kamar misali a ƙasar Morocco ƙasar ƙasar Fas saboda tsaban malikiya sai da suka mai da su ma aikin mutanen garin su shi ma malikiya sai da suka daina aiki da abu da dama su ce ba aiki da shi daga sun wanda zan tunawa shi ne ba sa aiki da mula'ana sun daina aiki da zahirin mula'ana sun daina aiki da magana akan fab'asu hakaman min ahali wa hakaman min aliya wanda doron alkur'ani ne waɗannan cewa idan mace da miji suna rikici akan ɗa ya ce ba ɗansa ba Allah ya ce ai wula ƙurani ne faɗa ko? ta rantse ya rantse eh, eh, eh, sun hudu rantsuwa ta biyar ya ce in karya ne Allah wangiji ya tsine masa albarka walhamsu to an na la'anatar ne kan da minar kadin wai da rau'ana azaba har zuwa ƙarshen abin da ba su shiga matsalar bane sai suka ce a ah, wannan ba a aiki da shi akan fasikai tun suna maka wai idan dama ana tuhumar ɗaya daga cikin akan fasikanci to ba a tunda fasiki ne ba a karban shaidarsa to ba a karban rantsuwarsa suka yi wannan kiyasa har suka zo ma suka ce kawai an daina aiki da shi haka alƙalan malikiya a ƙasar fas suka daina aiki da fam'asu hakaman bin ali wa hakaman bin ali wanda anan ƙasa ma ba aiki da wannan idan mace ta kai ma alƙali ƙara ya kashe mata aure kafin ya kashe mata aure shara'i ne alƙur'ani sai ya ce to da zai ta kira wani mutum a cikin al'ummata danginta waliyyata, ko wani babba shi ma mijin ya kawo hakaman min ahali wa hakaman min ahliha ba cewa zai ku tafi na ba ku biko ba cewa zai ku je ku kira mun manyan ku sai ba manyan aiki cewa ku je ku sulhunta su har qur'ani ya ce ko ba aiki da wannan waye wanda alƙali taɓa ƙwace mashi mata ana. an taɓa maka haka ba yi ko zai ce ne ku je ba ku biyu ku fita ku je ku durudurin da za ku yi ku dawo ranar ko ba ma ku biyu a samu nasara ko ba samu ba uku ko ya kashe ko ya kyani amma dai ba sa aiki da wannan ƙa'idojin wanda sai an yi kaza sai an yi kaza sai an yi kaza sannan a kawo kan wannan in ba a kai ga daidaituwa ba sannan a tafi ga saki yana nan da yawa wannan a cikin karatun mazahiri Allah shi kyautu fa'idatu ash-shaykh al-albani yace ga wata fa'ida wal qiyas fi qawli shafi'i inna ma huwa inda ad-darurat kama fi idati masadir taraha fi hamish al-adabi wa huwa a'dalu ma qila fil qiyas wa ahwatuhu 'indi yace wata fa'ida mai muhimmanci tace shi qiyasi abinda ake da qiyasi a cikin usul fiqh shi a samu mas'ala ta zo a nemi dalilin ta karara a cikin nassi na hadisi ko ƙwar'ani a rasa to sai a ce bari a kalli wata mas'ala da ta kama da ita sai a bata irin hukuncin da aka dole sai an samu al'asu wal far'u wal hukmu wal illa wannan shi ake ce ma kiyasu da illa ke a ce ga wani abu wanda ya kama da wani shi wanda aka kama da shi din shine asu wanda ya kama da wani shine far'u sai a ce to akwai illa irin dalilin da ya sa musulunci ya wancan hukuncin to irin wannan dalilin akwai shi a cikin nan sai a yi wannan hukuncin alal misali akwai dalili akan hukunci game da ababanci da sha cewa uhilla lakum at-tayyibat an halasta muku abubuwa daɗaɗa to daɗi ba wai daɗin baka ba kawai daɗi har abin da zai biyo baya na ainihin amfani ko tagobashin da ke cikin sinadaran da za su shiga cikin jikinka shin suna da alfanu ga bil'adama ko ba su da shi idan ba su da alfanu to ya zama cikin haba'i kenan ko da ƙwar'ani bai ambace shi ƙarara kuma yadda ya ambaci naman alhanzir ya ambaci jini daman masfuha ya ambaci mushe da sauransu ba kaga duk waɗannan an haramta su ne ala asas cewa su khaba'is ina fata mun gane wannan don aka samu wani abu shi ma khabif amma ƙwar'ani bai ambace shi ba sai a ba shi wannan hukuncin ka ɗauka kamar wiwi kamar taba da ire-irensu suna da cikin haba'i waɗanda ƙwar'ani bai ambace su ba to sai a ce hukuncin su ma ya haramta kamar yadda wancan ya haramta wannan shi yake cewa kiyasu da illa akwai kiyasu shaba suna da yawa kiyasoshin ba su ne mahallin wannan yanayin ajin usul ne ko to al'imamu akwai a'imma daga cikin malamai kamar shi shafi'i dama ana ganin shi kamar halakatu wasare shi ne mai ke da ci ko kuma mahaɗar sarƙa tsakanin ashabun ra'ayi da ashabun hadithi. ashabun hadithi su ne hanabila da imam malik da makarantarsa su kuma ashabun ra'ayi su ne ainihin ahanaf waɗanda ba su da itina'i da hadisi suna da muhimmantar da kiyasi waɗancan kuma ba su faru wasu da kiyasi shi za in ana ambatar shafi'i sai alimar muhammadu ya ce allah ubangiji ya ji shafi'i sai da ya zo muka gane ma'anar nasib wal manso mufassal da mujmal da wane ne da wane ne shine ya zo ya tsako ilimi mai amfani da ke cikin karatun ashabun ra'ayi ya haɗa shi da ilimin hadisi sai ya gwama su da ka taɓa shi a hada suke da irin wannan tafarkin littafin shi na ikhtilafu malikin wa shafi'i fatoyin da ya saba wa malamin shi maliku shi shine fara sabawa ya rubuta ma yana da gaske laifin da yawa misarawa haka littafin shi al'ummu haka musnad ɗinsa haka duk littafin da aka rubuta daga gare shi suke cike da waɗannan kiyasoshin masu kyau to sai ya kawo ka'ida cewa ba a yin kiyasi sai wajen larura ma'ana ba ka zama kawai ka ƙirƙiro kiyasi yadda ainihin a ahnaf suke bai yadda da wannan ba sannan kuma baya wurgi da kiyasi gaba daya yadda zahiriya suke kama al-imamu ibn hazm al-tafin al-tafin shi na na usul fiqi al fi usul ahkam in ka ɗauko maganganun da ya kawai akan kiyasi a wurare daban-daban wajen rushe shi ya fi shafi ɗari 300 a cikin zafin ya kai a ce juz'i ne mai zaman kanshi to shi yana rushe kiyasi ne gaba daya wannan ta'annuti ne da ko masu karɓar shi duka za su karɓar shi ta kawo masayin iftiradiyya a ce mutum ne aka ɗaura mashi aure da mata bai santa ba ba ta san shi ba sai kuma aka zo suka gama a waje sai suka yi saduwa da nufin suna daduru ba su san su muji da mata ba ne kama su za a musu haddi in suka yi ciki ɗan nasu ne ko ba nasu ba irin waɗannan masayin ina waɗanda zai faru kai daga kai wa tela riga ya ɗinka maka daga kai mishi sai ya ce ƙarya kake ya ji nayin bai san ka baka san shi aka yi kuma duniyar nan haka a kura ba ka da shida sai da ka tafi kuma daga baya kuma sai imani ya dawo mishi sai ya ɗinka maka sai ya kira ka ce to gaba ba kayan ka to da kan yanzu za ka biya shi kuɗi ko za ka biya shi kuɗi a ana suna da wannan fatawa suna da wannan maganganun eh suna da nan maganganun suna da kuma suna da hila samun ma mutane mafita wani sarki ya rantse da Allah cewa idan matan shi ta kwana a cikin hurumin mulkin shi ya suke ta fushi kawai ya ce wala ba ki kwana a cikin inda nake mulki ba ki bar nan waje kuma shi daga nan inda ake bagadar wuri mafi kusa iyakar mulki shi ya kai kilomita 500 ya kai kamar ce daga nan zuwa Lakwaja misali ko daga nan zuwa zuwa zuwa zuwa zuwa ga Najaba wata gida daga nan zari da muke magana kuma bayan la'asar haka ko mota ce a wannan zamanin ai ba ta kai wurin baka kunna aka rasa yadda aka yi malaman hanabiya suka ce ta kwana a masallaci <laughs> masallaci baya cikin mulkin shi ai mulkin Allah ne ta <laughs> wannan hila ce dabara ce domin sai da yake wannan magana a cikin conceptual abin nan semantic ma'anar da yake bai maganarsa ba ta nufin da'irar masallaci tana nufin da'irar geographical location da ke ƙarƙashin mulkinsa da ka da abin da ka ya samu makamanta kitabul hiyar suna da shi hanabiya ke bayan allah to suna kawo ire-iren waɗannan hukuncen hukuncen da sunan suna wasa da shari'a shine lokacin da abu hanifa ya rasu kamar da al'imamu a abin da ya ruwaito alimamu al-baghdadi abubakar al-khatib baghdadi a cikin tarihin da baghdadi ya ruwaito cewa da aka je aka ce ma wani malami na manta sunan ga ko ya ma'i ko wani makamantansa daga cikin malama hadisi aka je aka ba shi labarin cewa abu hanifa ya rasu sai dai fadi ya sujuda ya gode wa Allah ya ce alhamdulillah wannan wannan wannan dujar din ya mutu ya ce bai gushe ba yana warware addini gaba gaba a rayuwarsa malaman hadisi suna jin haushin shi a lokacin ina fata mun gane Allah ya gafarta musu gaba da su kowane zamani ana samun irin wannan rigingimu kowane zamani hotun kan ayyamun dawula bainan nas to sai shafi ya zo da ka'ida akan cewa kiyasi sai in larura abu ya zama dole ka a dinga kiyasi kai ana raba shi wato sai in qadiyar ta faru ana neman mata mafita sanan za a nemi a baya kiyasi kada kawai ka dinga ba mutane fatawa mata ka dinga ba su fatawa akan kada su yi azumi kada su shayar da yaro nono su yi ba spacing su yi kaza a sai in an samu qadiya aina ayina ga ta yanzu matsala shi malami ya ba da fatawa amma ka dinga ba da fatawa gama gari akai din za ka ba da fatawa gama gari to bayar da qur'ani ko hadisi amma ka bayar da ra'ayi sai in an samu matsala khassa kuma ya zama fatawa ta tsaya akan wannan matsalar khassa ya daga cikin ainihin wato ƙa'ida da shafi ta ba wannan ƙa'idoji na malaman hadisi Allah ubangiji ya samu dace albani ya ce wannan ce ƙa'ida ahwal da tafi dacewa nima a wajena sai ya ce abu thaurin wa ghairuhu fa qalu samina shafi ya kulu haila daga abu thaurin wancan da muka ambata ibrahim ibn khalid yace yace ma martada ahadun bil kalami fa aflah babu wanda ya biya wa ilmul kalam alwujudu wal kidam wal baqa sai sai ya zama ba zai tsira ba in dai ka biye ma wannan to ba za ka tsira ba shine in ka biye wannan tauhidi na maguzawa ash'ariyanci na tsakiya din wanda ainihin yake da tauhidin tabbatar da sufofi kai guda bakwai sam'iyya da khabariya da makamantansu wannan tauhidin wanda ya biye masa malaman da suka biye mishi an sami su sun shiga cikin dinwa sai ainihin abu hamid al-ghazali Allah ya gafarta mishi sai ibn rushd al-maliki mai littafin bidaya wani haya su ainihin wato abul ma'ali ibn al-juwaini mai littafin al-kafiyatu fil jadal da al-waraqat ta usul fiqh wannan sa daga cikin su sharu sakari mai littafin ainihin wato al-milal wan nihaya wanda yake cewa wanda yake yake magana yana cewa ainihin ya samu rudani akan al'amuran shi yana cewa min hayatu iqdamul uqul iqalu wa ghayatu sa'i al-alamin dalalu wa lam nastafid min bahthina tul umrina siwa an jama'ana fi qila wa qaldogo waka ce da kuma wancin da yake cewa menene laqad utul ma'aida kullaha ko wasayyatu tarafi bayna tilkal ma'alim falam la amri laqad utul tarafi فلم أر فيها إلا فلم ألك إلا واضعا كف حائر على ذكر aw an sinna najm shine sanani ke ba shi amsa da cewa la'allaka ahmalta tawafa bi ma'hadi rasuli wa kuma laqahu bi kulli alim ma hara man yahdi bi hadi muhammadin wala satarahu a sinna Ya ce ya zagaye makaratu gaba ɗaya. babu abin da ya samu sai dai rudani da tashin hankali sai dai ka karda wani yayi tagumi wani ya tsufa bai san ma inda imanin shi ba sai ce da aka yi yawon da kai baka je makarantar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ita wannan makarantar babu wanda yake rudewa a cikin ta balantana kuma ya tsufa cikin takumi da nadama abu hamid al-ghazali karshen rayuwarsa ya dawo daga rakiyar duk waɗannan abubuwa ya ce ya yi littafi ya tona asirin barna iljamil awa an ilmil kalam sannan kuma ya yi ainihin tahafutul falasifa ya koma baya karanta komai sai sahih bukhari da alqur'ani sa'ad da ya rasu ma an same shi rungume da a da sahih bukhari na kirjinsa wannan da yana cikin tafin nafqu tib an an ratib da sauran tafai wanda suke tarihinsa da siro alamin nubala da makamantansu ah, waɗannan ilmomi ne waɗanda alhamdulillah mu a nan ƙasashen Allah ubangiji ya kawo mana gyara da ka gama yanzu ba a san su ba Allah ubangiji ya saka wasu malabakar gumi da alkhairi da malaman da suka biyo bayan shi da kyautatawa malaman sunna malaman fiqh malaman hadisi malaman tafsiri tunda kan irin su malam bawa mai shinkafa su malam ainihin ah, ah, Ismail Idris su ainihin marigayi Lawal Abubakar da malamanmu nan kusa irin su malam albani na nan zaria su malam jafar mahmud adam da dai sauran malamai waɗanda ba zan iya ambatan sunansu da dama ba allah ya gafarta musu gaba daya suka ɗaya suna kanta da tauhidi na gaskiya sai aka mantar da duk wannan Tauhidi. galibi in ba wanda ya karatu a irin makarantun haya islam na arabiya ba zai ma da labarin wani to dai kuma mutane sun daina zuwa katun zaure dama a zaure ake su wannan da yake la ina ma'anan la da ire-iren su dai an daina zuwa yanzu yaran mu duk islamiyya kawai suke walillahi alhamdu to duk an manta mana wannan karatu yanzu sai dai yanda rika su kaɗai suka su suna wannan karatu amma duk wani musulmin kwarai ya rabu da shi dama bata ci ina fata mun gane wannan shafi yake cewa duk wanda ya shiga wannan karatu to sai ya lalace wa qala rabi'u sami'tu shafi'i yaqulu al-mira'u fi ad-din yuqsil qalb wa yurithu ad-dhaga'i yace musu jayayya a cikin addini tana busar da zuciya kuma tana gadar da rigingimu da ɓata da rikici da faɗa. ko da fa kan gaskiya ne kamar yadda muka shafara a wannan muhallin ba daidai ba ne abinda wasu suka shagaltu da shi na muƙabala da 'yan ɗarika muƙabala da 'yan shi'a ja'afariya isna a shari'a rafida akan imama akan suwa ne a baiti akan hadisul kisa akan hadisin anna ah, abi wa abaka finnari da makamantansu kai kana da yaƙini ka abin ka ko ka je kana jayar waɗannan baya daga cikin tafarkin addinin Allah bai daga cikin tafarkin salafiya to kaje irin magana dan ba abin da yake jawo in banda rikici ƙara rikici wane ne dan dariƙan da aka tattauna da shi irin wannan tattaunawa ya tube ya zama ahlus sunna wane ne a tarihi ni da ban san shi wane ne fasto wanda ya tuba a irin wannan yanayi sai dai a kure shi ai ta mai ihu ana kafara shi kuma ya ƙara ya ƙara nutsewa a cikin fata shi to wallahi ba za ma a daina ba sannan kuma a lokaci guda ana iya samun yanayi ma wanda zai zama ya sanya wa masu ku shubha in ya zama ya fi ku basira ko zurfin ilimi ko ya fi ku iya nahu da balaga da sanin sirrorin harshe ku kuma kawai imanin kawai ka rike da gaskiya ba ku santa yadda ya kamata galibi shi dai ku ci shi da karfin imani ba da ƙarfin hujja ba ko kuma ana cikin hayaniyar wasu yin agaji masu yi waje da shi sai yawon malamin rashin kunya ko su mai dukan tsaye a nan wajen duk an yi haka to wannan ba amana ka mumbarin kenan ballantana kuma ka tashi ka je suke an sha tattaunawa da yan bid'a ko batattu ko wanda suka ɗauko wata harka sai zama fitina ce ga gaskiyar misali nan kusa zan iya shi shine Muhammad Yusuf wannan shugaban Boko Haram da ya je Bauchi ya tattauna da wasu malaman Bauchi shi fa sun kore shi a ilmance amma ɗalibansu da ke wajen masu zafin kai sai suka ce ƙarya ne wannan matashin ya fi gaskiya a wannan majalisun ya kwashe mutane wajen arba'in wanda kuma an ƙure shi ba a wajen amma saboda iliminsu irin nashi ɗan tsina ne bida'atun musja sai suka kata zuwa ga fahimtar shi ta ciya to wannan mafan malamai kenan da suke da ilimin da suka kwara wani jahili da shi ga malamai amma ya zama sharri ga ɗalibansu kuma gane wato rashin alfanunsu su tattauna da shi kuma ya tuba din ya tuba ba sai da ya kai mutane kan halin da ake ciki to haka dan gungu haka aka dinga wannan rikicin da shi akan ire-iren waɗannan abubuwa haka marigayi su nusu gumbi Allah gafarta mai haka aka dinga rikici da shi bai taba fasa abin da yake ba haka waɗannan a nan garin waɗanda suke cewa babu aljanu ba su shiga jikin mutane su malam jafar suka zo da su abdulhab da su waye daga kano suka zo suka kore su a nan tudun tuku amma ba su daina ba yau so mutane ba sa dinawa ba sa dinawa inda ana gina don su dina ba su dina ba Tuna ka bai da wani amfani ka faɗi gaskiya kawai fasda bi ma tu'mar ka rabu da su amma idan malami ne akan gaskiya wanda wata fahimta ce ko mas'ala fiqhiyya ta hada ku da shi wannan babu laifi da tana da shi idan ya zama akwai ikhlasi da neman gaskiya zamu ga mu ji Imam Shafi'i na irin wannan tattaunawa amma akan aqida jama'a to yana da haɗari kwarai in kuma har za a yi sai an samu gogaggen malami muhannak sannan za a yi haka ko da aka je fada sarkin zazzau ba a tattauna da mala albani namu marigayi allah gafarta mashi malaman fada ba su bari a tattauna ba ne hanawa suka yi su ba banti ne da makamantansu suka cikwikwaye wajen da wani shehin ga malasa na ake shi mashi kowai suka hana a yi tattaunawa ga zaman a kawo suka hana da aka je fada sarkin borno a fada sarkin kano za a yi irin wannan tattawa da malam jafar akan akan wannan matsalar da muke gato akan ta cewa Allah yana sama malaman fada masu bari a ne Masu bari ba mukaddima ko malam jafar ya suka ce a su basu shiga to kaga idan sarki ya kiraye ka dole za ka ci dan shi sarki ne sai a yi a gaban shi amma haka nan kai ka dinga neman invitation a wasu aka suke ba suna raba katin da ya, waye zai mukabala suna neman yan bid'a din suka ji dan bid'a suna neman za su yi mukamala da shi wannan ba ta tabarkin ahlus sunna bane galibi masu yin haka za ka ga sun shiga harkar suna ne kawai daga baya ta baibai suka shige ta sai da suka gama shan karatun su irin wanda kowa ya iya to kawai suka ga ana yayin sunna sai suka shiga cikin ta da karfin kwanduwa alƙalamin su ko bakin su suka zama malamai waɗannan yan koyi da kankani ne wadda irin mu ne yan koyi da kankani na ba ta mun gano da ke jama'a Allah gafarta mana gaba da lokaci ya kure ku to bari mu samu ku kai karshen wannan gaba malam yace qultu akhrajahu eh, ibnu abi hatim fil adabi wa abu nu'aym fil hilya ibnu abi hatim ar-razi ya da wannan a cikin adabu shafi'i da limamu abu nu'aymin al-asfahani a cikin hilatul awliya mujalladi na tara shafi na 111 zuwa da shafi wa an yunusa bin abd al-a'la sami'tu shafi'i yaqul yunus ibn abdul a'la ha ila yace nan shafi ina cewa lillahi ta'ala asma'un wa sifatun la yasau ahadan qamat alayhi al-hujjatu radduha Allah yana da wasu sunaye da sifofi bai halasta ga duk wanda ya san su da ilimi da hujja a ga mai hujjar su Allah na dariya Allah na gani Allah yana saukowa Allah yana magana Allah yana kaza duk wanda ya ji waɗannan ayoyi da hadisai bai halasta ya ce bai yadda ba in ji shafi'i zada fil muktasar ibnu abdul ala ya karasa a cikin muktasar ya yace fa in khalafa ba'ad ba'da thubutul hujja alayhi fa huwa kafir wanda da yace Allah baya sama ko Allah baya magana ko Allah baya kaza bayan an kafa mishi hujja to wannan kafiri ne amma qabla thubutul hujja fa alayhi fa ma'dhurun bil jahl kafin ya san haka za a iya bashi uzuri a matsayin cewa jahili ne bai sa abin da yake fara ba li'anna ilma dhalika la yudraku bil aql dan ilimin sanin waɗannan abubuwan ba a riskan shi da hankali kawai wala bin rawiyyati wal fikiri, ba a riskan shi da arrawiya ka tsaya ka natsu a hankali wal fikiri, ko kuma da tunani ba a ganewa da haka kamar da ana koya maka lissafi ko chemistry so ake ka natsu sai ka gane ko to ba a gane shi da haka sai da hujja wa yathbutu hadhihi wa yathbutu hadhihi sifat wa yanfi anha at-tashbiha wajibi ne mutum ya tabbatar da sifofin Allah kuma ya kore cewa sun yi kama da na wani kama na fa'an nafsi kamar da Allah ya tabbatar da kanshi cewa laisa kamithlihi shay'un kaga ya tabbatar da kanshi nafi kenan na tashi wa huwa samiul basir kuma Allah ya tabbatar da kanshi siffa rawahu al-hakkari wa ghayruhu bi isnadin kulluhum thiqat eh, kullihim thiqat al-imam al-hakkari wannan da isnadi wanda yake gaba ɗayan sa mutattu ne wa bi hadha tamami dhakarahu ibn al-qayyim fil al-islamiyya haka ibn al-qayyim ambaci wannan a cikin ainihin tafin shi a ijtima'ul jushin islamiyya ala gadul jamiyyat eh, mu'attat wal jahmiyya shafi 59 min riwayati abdurrahman ibn abi hatim وقال ابن أبي هاتم سمعت الربيع بن سليمان يقول سمعت الشافعي يقول يتنا الشافعي yana cewa man halafa wanda di ya rantsi to ina ganin saboda kure lokaci bari mu bar akan wannan gaba sai mu tashi akan qala ibn abi hatim saboda akwai sauran bayanai da su garbi insha Allah karmi ainihin wato ba abu gurguje سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم